الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء جاءكم ثم كيدون فلا تنظرون Shin waɗannan gumaka da kuka riƙa abubuwan bauta suna da ƙafafu da suke tafiya da su don su biya muku bukatunku, ko suna da hannayen da za su kare ku da ƙarfi da su, ko suna da idanuwan da suke ganin ku da su, idan kun bar inda suke su ba ku labari ko suna da kunnuwan da suke jin abin da ya ɓoye gare ku da su su sanar da ku idan ba su da waɗannan gaba ɗaya to ta yaya kuke bauta musu don fatan samun amfani ko kawar da cuta ka ce wa waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo, ku kira waɗanda kuka daidaita su da Allah sannan ku yi dabarar cutar da ni, kada ku jinkirta min.